ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ya kai wannan manzo kada ka nisantar da talakawan musulmi daga majalisinka waɗanda suke cikin ibadar Allah a koyaushe a farkon rana da ta suna masu tsarkake ibada ga Allah kada ka nisantar da su don ka jawo hankulan manya-manyan mushrikai hisabin waɗannan talakawan baya kanka da komai kadai hisabin su yana wajen ubangijinsu su ma hisabin ka baya kansu da komai idan ka nisantar da su daga majalisinka to za ka kasance cikin waɗanda suka ƙetare iyakokin Allah